This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkanku da la'asariyar wannan babbar rana ta Juma'a 13 ga watan Disamban 2024. Aisha Mu'azu ce tare da Sarfilu Hashim Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da shirinmu na rana. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanun labaran duniya. Shugaban kasar Ukraine Vladimir Zelensky ya ce Rasha ta harba makamai masu linzami 93 da jirage marasa matuƙa kusan 200 a har-hare na yau Juma'a. yau juma'a sakandaren harkokin wajen amurka a tony blinken ya ce amurka da turkiya sun yi musayar ra'ayoyi sosai kan abin da suke son gani a sabuwar gwamnatin siriya daga nan za a ji cewa rikicin siyasar georgia ya kara kamari yau juma'a bayan da aka sanar da sabbin zanga-zanga goyon bayan kasashen turai gabanin zaben mai tsatsauran ra'ayi a matsayin shugaban kasa to kanin labaran kenan a bangaren rahotanni kuma za a ji abin da ya sabbaba yawaitar rashin tsaro a wasu yankunan kasar Nijar da ba a baya ba a saba gani ba. Sannan za a ji cewa kakakin majalisar dokokin jihar Adamawa ya karyata batun tuɓe wato lamidon Adamawa a matsayin shugaban majalisar sarakuna a jihar. Muna ɗauke da ƙarin bayani a cikin shirin. sannan muna tafi da wani sabon shirin dan da dan gari shirin haɗin gwiwa tsakanin muryar amurka da tashoshin ƙawayenta a afirka sai kuma kaɗan daga sakonnin da ku masu sauraro kuka aiko mana ta imel amma yanzu gasar filu da kashin labaran duniya na farko jama'a salamu alaikum da fatan an yi lafiya ga labaran duniya rasha ta kai wani gagarumin hari ta sama kan ukraine shugaban ƙasar ukraine vladimir zelensky ya ce rashi ta harba makamai masu linzami 93 da jirage marasa matuka kusan 200 a har-haren na yau juma'a ya ce wannan na ɗaya daga cikin har-haren ba mai mafi girma da aka kai a bangaren makamashin ƙasar tun bayan da rashi ta fara mamaya kusan shekaru uku da suka gabata ya ce matakan tsaron ukraine sun harbo makamai masu linzami 91 ciki har da makamai masu linzami guda goma sha ɗaya jiragen yakin f-16 suka kakkaɓo daga hannun ƙawancen ƙasashen yamma a farkon wannan shekarar zelensky ya sabunta roƙonsa na haɗin kan ƙasa da ƙasa kan shugaban ƙasar rasha vladimir putin amma rashin tabbas na tattare da yadda yakin zai iya kasancewa a shekara mai zuwa shugaban amurka mai jiran gado donald trump ya sha alwashin kawo ƙarshen yakin kuma ya jefa shakku kan ko za a ci gaba da ba da goyon bayan sojin amurka masu muhimmanci ga kiev yau juma'a sakataren harkokin wajen amurka a tony blinken ya ce amurka da turkiya sun yi musayar ra'ayoyi sosai kan abin da suke son gani a sabuwar gwamnatin siriya bayan tattauna da takwaransa na turkiya a ankara a yayin taron manema labarai na haɗin gwiwa tare da ministan harkokin wajen turkiya hakan fidan blinken ya ce kasashen biyu suna son kafa gwamnatin wucin gadi ta siriya mai haɗin kai da ba ta da kabilanci. mai kare haƙƙin tsiraru da mata mai kuma kula da cibiyoyi na ƙasa da ƙasa da kuma samar da ayyukan yi ga mutane blinken ya ce kasashen biyu suna son ganin gwamnatin wucin gadi ta siriya ta gano tare da lalata duk wani makami mai guba da aka bari daga hannun gwamnatin tsohon shugaban kasar bashar al-assad ya ce baya son sirri ta yi barazana ga makwabtanta don haka yana son shugabanci du'an kwarya ya yi watsi da duk wani ƙawance da ƙungiyoyin masu tsauran ra'ayi musamman blinken da fidan sun bayyana muhimmancin ci gaba da kokarin murkushe kungiyar ta'addanci ta isis rikicin siyasar Jojiya ya kara kamari yau juma'a bayan da aka sanar da sabbin zanga-zangar goyon bayan kasashen turai gabanin zaben mai tsatsar ra'ayi a matsayin shugaban ƙasa al'ummar yankin bahar maliya da yana cikin rudani tun bayan da jam'iyyar dream mai mulkin ƙasar ta Jojiya ta yi kirarin samun nasara a zaben 'yan majalisar dokokin ƙasar da aka yi a watan oktoba inda a watan da ya gabata ta yanke shawarar jinkirta tattaunawa shiga ƙungiyar eu lamarin da ya haifar da barkewar tarzoma. ana sa ran karin tashin hankali a ranar asabar lokacin da jam'iyyar dream za ta naɗa tsohon ɗan wasan ƙwallon ƙafa michael kelvesley mai ra'ayin riƙau a matsayin shugaban ƙasa a tsarin zaɓe mai cike da cece kuce shugaba salom zurvashili mai goyon bayan ƙasashen yammacin duniya ya ƙi sauka daga mulki yana kuma neman a gudanar da zaben 'yan majalisar dokoki wanda zai share fagen nuna adawa da kundin tsarin mulkin ƙasar labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc to za mu dufi jamhuriyar Nijar inda ake fuskantar matsalar 'yan bindiga a wasu yankunan kasar da a baya ba a saba ganin irin waɗannan matsalolin ba an dai ayyana alakanta wato an dai alakanta matsalar da yunkurin 'yan bindigar na haɗewa da 'yan ta'addan da ke addabar jihohin arewa maso yammacin najeriya masu makwabtaka da ƙasar ta nijar ga haruna mamman bako da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto. A 'yan watannin da suka gabata ne wata sabuwar kungiyar ta'addanci ta lakurawa ta bulla a jihohin Sokoto Kebbi da Zamfara arewa maso yammacin tarayyar Najeriya. Sana da cewa membobin wannan kungiyar sun hito ne daga kasashen Mali da Burkina Faso yayin da sansanin su ke kan iyakar Nijar tarayyar Najeriya wanda shi yasa ake alakanta hare-hare a waɗansu yankuna da a can baya ba su san da hakan ba a jamhuriyar Nijar. kamar yankin Muntsaika a cikin gundumar birnin kwanni inda ake danganta wannan da arzikin man fetur da kasar ta jamhuriyar Nijar ta samu ko kuma da bututun man fetur da ya ratsa wannan yankin wannan shi yasa ni tambayi masanin tsaro kuma tsohon sojan kasar abdurrahman idrisa kado soja karin bayani game da kan hare-hare da 'yan ta'adda ke yi a sabbin wurare a halin yanzu abin yake faruwa wannan yanki na mun tsaika tun da ka san iyakoki addakwai nan saboda iyaka addakwai da Najeriya kuma yan kaɗoki wancan bangare inda suke hito akwai inda hanya wadda suke hito ta iyaka da Mali kuma wannan yanki kamar yanki ne wanda can in sun ka sha wuta an ka ba su wuta da can to mahukarsu su bi wannan yanki su tsallaka su yi Najeriya tun da nan ne headquarters su nan ne cibiyar su take su yan ta'adda to kuma akwai yan ta'adda na Najeriya ko su wa'anda suke leko wannan yanki to kashi abin da da yasa wannan yanki yake da matsala bangaren tsaro amma sai mu ce alhamdulillahi domin jami'an tsaron mu ko yaushe tsaye suke bisa ga wannan yanki ba su ba su daddaki duwan ga abu da kake gani yau in sun an ka taba gobe a taba in sun ka rugo mhm. dole a yi arangama in an kai wannan arangama dole jami'an tsaron mu alhamdulillah suna samun galaba gare su to shi a dalilin ko yaushe wannan yanki yau in sun ka rugo sun ka taho na an ka tare waɗanda a can bakin iyaka sun ka tare waɗanda kuma wa'anda suke suivirkin ainihin popular kenan kuma kullum dai akwai tsaro dai na kwarai bisa ga wannan yanki shi yasa waɗannan 'yan ta'adda ba za su samu nasara ba ko alama bisa ga ainihin wannan yanki ko dai a baya bayan na hukumomin mulkin soja na jamhuriyar Nijar sun soki lamirin kafar yada labarai ta kasar Faransa RFI game da neman hada kabilu ya koka tsakanin su a abinda kasar ke gani na wata manufa ta kara kan har-haren ta'addanci daga 'ya'yan waɗannan kabilun abinda ya sa malam Nuruddin wani malami a wata tsangaya ta jami'ar tawa yin wannan tsokacin. A kalli wata kabila musamman a yi mata dubin ta'addanci a cikin al'umma abu ne wanda yake da illa ga zamantakewa ta al'umma gaba ɗaya a cikin wace al'umma ko wace kabila ana iya samun wanda suke iya su saki hanya ko su bi wata hanya wadda take ba ta daidai ba ko wadda ta saba ma doka da sauransu Idan wannan abu ya kamata a yi hattara bisa kan shi musamman abin da shi kasashen mu na musamman na IOS ana so a sa rudani ne a cikin al'umma tunda in dai babu zaman lahiya babu ci gaba wannan fagen dagar a kudancin jihar Tawa wata manufa ce ta kawo wa kasar cikas ga harkokin zirga-zirga da ma na tattalin arziki a cewar Abbas Bawa masanin tattalin arzikin kasar da ya kara da cewa 'yan ta'adda ba za su share da dadi ba domin soja ba za su yi wani sulhu da su ba. In ka lura hanyar kwanni ita ce sauran kayan masarufi da ke shigowa hanya ce ta kasuwanci tsakaninmu da mu da 'yan Najeriya. an bi duk matakan da za a yi ɗauka domin a raba ta da 'yan ta'adda. To, amma dai shi ka nan a ce wai a zamna a yi tattauna da ɗan ta'adda saboda a yi sulhu wannan ba ta taso ga jami'an tsaro ba su tattauna da dan terrorist da dan ta'adda sai dai in shi yadda ya kawo kanshi. ko dai a shekaran jiya askaran wannan ƙasar da ke wannan wajen sun kakkaɓe 'yan ta'adda masu yawa a yankin na tsaika a iyaka da tarayyar najeriya haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar. To a gaida na mutan kwanni. Sashen Hausa na muryar Amurka ake saurare daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31 yanzu gasar filu da kashin labaran duniya na biyu. Yau Juma'a jagoran 'yan adawa ƙasar Koriya ta kudu Liyan Myong ya ce hanya mafi dacewa ta maido da zaman lafiya ƙasar ita ce tsige shugaban ƙasar Yun Suk Yul. kwana guda gabanin shirin kada kuri'a da 'yan majalisar dokokin kasar za su yi kan matakin da yun ya dauka na kafa dokar ta ɓaci ta soji cikin kankanin lokaci matakin da yun ya dauka na kafa mulkin soji a ranar uku ga watan disamba an soke shi ne sa'o'i shida bayan haka sai dai ya jefa ƙasar cikin rikicin tsarin mulki da kuma kiraye-kirayen da aka yi na ya sauka daga mulki saboda karya doka. shugaban wanda ya tsallake rijiyar ba a yunkurin tsige shi a makon da ya gabata lokacin da jam'iyyarsa ta people power party ppp ta ƙauracewa kaɗa ƙuri'u tare da hana samun ƙuri'un akalla 'yan jam'iyyar ppp guda bakwai ne suka bayyana aniyas ta goyon bayan tsige shugaban a ranar asabar inda suka kusa samun ƙuri'u takwas na ppp da ake bukata domin samun ƙuri'u biyu tare da 'yan majalisar adawa da da casa'in biyu. an ɗaure tsohon kocin ƙwallon kafa ta maza ta ƙasar china liu hukuncin ɗaurin shekaru ashirin a gidan yari bisa samun da laifin karɓar rashawa kafofin ya labaran ƙasar china sun rawaito juma'a cewa liu wanda ya taɓa taka leda a gasar premier ta ingila everton an same shi da laifin amfani da mukaminsa a matsayin na mai horar da 'yan wasan ƙwallon kafa kuma na tawagar 'yan wasan ƙasa domin karɓar cin hancin fiye da yin miliyan hamsin kimanin dala miliyan bakwai da wata kota a birnin shinyin da ke tsakiyar lardin hubei ta yi liu ya jagorin tawagar 'yan wasan ƙasar china daga watan janairun 2020 zuwa disambar 2021 hukuncin da aka yanke mai shine na baya-bayan nan a jerin manyan laifukan cin hanci da rashawa da suka haɗa jigajigan ƙwallon ƙafar ƙasar china daga ƙarshe majalisar dokokin moldova ta kada ƙuri'ar amincewa da kafa dokar ta ɓaci a fannin makamashi saboda fargabar cewa rasha za ta bar kasar da ke neman shiga tarayyar turai ba tare da isasshiyar iskar gas ba a cikin hunturu mafi rinjayen 'yan majalisun dokokin maldova mai kujeru 101 ne suka kada kwarya amincewa da dokar ta ɓaci da za ta fara aiki daga ranar 16 ga watan disamba zuwa kwanaki 60 wani kwamiti na musamman mai kula da hadarin da ke tafi idan moscow ta dakatar da samar da iskar gas zuwa tashar samar da wutar lantarki ta kucurgan mafi girma a kasar wacce ke yankin 'yan awara masu ra'ayin rashawa na Transnistria? a ƙarshen shekarar 2022 malbudoba ta fuskanci katsayar wutar lantarki sakamakon hare-haren da lashe ta kai kan makwabce ta ukraine wanda ke alaƙa da tashar kuchurgan. Hashim Gumel nan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. rahotonmu na biyu zai kai mu jihar Adamawa a tarayyar Najeriya inda Majalisar Dokokin jihar ta karyata batun tsige Lami don Adamawa a matsayinsa na shugaban sarakuna a jihar. ta bakin mai magana da yawun majalisar dokokin jihar honorable musa kallamu mahmud mai mahmud mai wakiltar karamar hukumar mayo balwa a wata hira da wakilin muryar amurka lado salisu garba majalisar ta dai ce akwai maganar karin wasu masarautu ga yadda hirar ta kasance malala lado sunana musa mahmud kallamu memba na mai wakiltar mai belwa a majalisar dokoki na jihar adamawa kuma chairman na house committee on information and a rara. ina ran kai ne a ah, wani batu da yanzu eh, yake ta yawo a dandalin sada zumunta da wasu kafafen yada labarai na maganan wannan kudiri da aka ce majalisar jihar Adamawa ta yi dangane da masarautun gargajiya a jihar gaba daya. Eh, yaya dokokin suke ne kuma yaya al'amarin zai gudana duba da yadda ana cewa majalisar dokoki ta kori lamidon jihar Adamawa kan shugabanci a wasu kafafen yada labaran. Yaya tsarin ne? A wannan ko kusa da gaskiya bai yi ba domin ba abin majalisa ta yi ba kenan abinda majalisa ta yi wata cire shi mai girma malamido a matsayin shugaban sarakuna na adamawa ba wannan yana nan a cikin tashi na sha takwas kashi na biyu idan ka duba na dokan za ka gani an faɗa cewa shi mai girma lamido shine shugaban sarakuna na jihar Adamawa ki daya. Yaya fasalin tsarin da aka yi na wannan masarautu da aka ce a majalisar dokoki ta yi yaya tsarin yake ya aka yi da masarautun kuma yaya sarauta zai ci gaba da tafiya. Eh, majalisa kawai abin da ta yi shine shi mai girma gavna yana so ya yi karin shugabanni na doms domin an riga an yi na districts so ana so a yi na chiefdoms yadda dokan yake shine majalisa za su sa halewa gwamna ne kawai su ce mishi to mun baka ka je ka yi so shi shi zai je fitar da cewa ga wa'inda zai bawa wannan sarauta ba hurumin majalisa bane yin wancan domin in ka duba dokokin a baya yana nan ba wai an yi sabon doka bane ainihin dokan yana nan majalisa kawai ta sake karanta shi ne yanzu sannan kuma a cikin dokan abin da aka saka sabo shine an yi kowane gunduma an kirkiri shugabanni na gundumomi na adama kashi uku nan da arewa da kudu da kuma tsakiya so waɗannan kuma an yi su domin yadda muka fahimta shine domin jama'a su zo kusa da sarakunan su sannan kuma don sarakunan su sa ido akan especially maganan tsaro domin duk inda aka ka samu akwai sarakuna to lallai sun san mutane da suke shiga kasashen su to shi yasa aka yi wannan domin shi kuma su zama suna da haɗin kai kowane gunduma nasu amma in sun tashi ba da bahasinsu tabbas wurin lamido za su kawo su ba da bahasinsu. Wato akwai bambanci tsakanin yadda ake ta faɗi a wasu kafafen yada labarai cewa wannan batu da aka yi akwai ma batu na karɓa karɓa idan lamido ya shekara biyu da riko wannan shugabanci wata masarautar za ta shekara ita ma biyu misali shi kuma akwai a cikin dokar ko babu. Shi ne inda na karanta maka yanzu akwai a kashi na 29 dokan 29 kashi na ɗaya inda ake maganan an kirkiri kowane gunduma na Adamawa za a sa akwai ciyaman na arewa akwai ciyaman na tsakiya akwai ciyaman na kudu shine abin da dokan yake magana a gaida lado salisu da tattaunawar shi da dan majalisar wakilan wato dokokin jihar adamawa kada dai a sha'afa ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc akan mitoci 1625 da 31 yanzu ga shirinmu na gaba da ɗan gari. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, Assalamu alaikum. kama da sake saduwa a wani sabon shiri na da ɗan gari shirin haɗin gwiwa a tsakanin murya Amurka da kuma wasu tashoshin gidajen rediyo na sashen Afirka ta yamma. To yau shirin ya haɗu da gidan rediyon Prestige FM da ke birnin Mina inda kuma muka leƙa garin Wushishi hedikwatar karamar hukumar ta wushe shi domin jin tarihin wannan gari wanda a yanzu haka ya kwashe shekaru 164 da kafuwa. Alhaji Muhammadu Balajidu shine maji daɗin shi. wanda ya rubuta littattafai guda biyu da ke bayyana tarihin wannan gari ya kuma yi bayani a madadin sarkin garin na wushishi alhaji shehu ibrahim abubakar um, an kafa wannan gari na ushishi a shekara 1860 bayan hijira annabi isa eh. yanzu garin yana da kusan shekara 164 kenan eh, insha Allah da aka hau shi yanzu shekaran 164 kenan eh. to eh, suwaye asalin waɗanda suka kafa wannan gari domin garin nan yanzu da muka duba mun ga akwai mix akwai nufawa akwai hausawa har ma da mun ga wani bangare gwarawa ne amma suwa suka kafa wannan gari na ushishi to ainihin gaskiya shi eh, umaru na gwamnati shi ya kafa ushishi kamar yadda na hudi a cikin shekara 1860 to da ya zo shi umar na gwamnati ya cimma da gwarawa da nuhawa a wurin a wani gari da ake cimma bogi to nan ya zauna da shi da mutanen shi toron kayan da suka biyo shi kana ne shi umar na gwamnati da ya taho daga daular ta kenan shi ya zo ya kafa wannan gari na shi umar na gwamnati jika yake ga Um, uh, ibrahim um, shehu usman dan hojiyo domin shi ɗa na uh, ɗa na goma ne ga abubakar atiku shi kuma abubakar atiku jika yake ga uh, usman dan hodiyo mujaddadi wanda ya jaddada musulunci a arewacin arewa sanda ya yakin jihadi to shi maro na gwamace da ya bar kasan sokoto hmm. wurin yan uwan shi da suke sarauta can hmm. ya biyo ta gwandu ya biyo ta um, birnin gwari daga ne ya gangaro ya zo kasan nuhawa kasan bidda daga bidda shine ya gangara ya gangaro nan bogi eh. ita bogin har yanzu tana nan koko babu eh tana nan tana nan a matsayin gari ne haka kamar na tarihi amma akwai dan settlement haka wurin wato da aka kawo bogi din da aka zauna a yi cimma nuhawa da gwara cikin garin bogi to shi dama mayaki ne ya je kasan nuhawa ya yaƙi ya zo nan kasan gwarawa ya yaƙe su yana ya je kasan kamukawa yana ta yaƙin shi sai baɗan shi eh, abubakar modibo ya rike ushishi ya rike bogi ka hanyar ushishi ne lokacin to sai nuhawan cikin garin bogi din da gwarawa sai suka yi tawaye suka fita ta kitoran kawa din suka hita suka yaƙe su saboda shi umaru na gwamnatin baya baya nan umaru na gwamnatin baya nan hmm. sai shi abubakar modibo ya aka ma na gwamnati yana can wurin yakin shi hmm. ya ce to eh, mutanen ga wasu yin bori sai aka ce to sai shi eh, umaru na gwamnati ah, ya ce ni na bi maka wurin ne ai hmm. na bi maka ne ka kama kasan ka kenan ni na yi gaba to shine sai sai shi modibo abubakar modibo sai ya koma lemu ya sansani ya haɗa sojoji sosai daga nan ya danno ya zo ya ƙara ya murkushe mutanen bogi hmm. ya ci su da yaƙi ya kace-kace da garin hmm. to bayan ga an yaƙi an ci gari sai sarakunan suka ce to abinda za a yi mu share toka a sake zama hmm. sai na gwamnati ya ce a'a abinda ya kamata a yi mu samu wani hili da ba kowa mu kafa to shine ya samu hili daban ya kawo ushishi aka kara gaba eh aka yi sabon gari aka kawo ushishi mm. aka yi ganuwa aka yi gidan sarakuna da kasuwa da masallaci da mm. ganda da ya zama garin su aka zauna eh. to shi umar na gwamnati da ya wuce uh, ina yayi domin uh, kwantagora ma an ce shi umar na gwamnati ya kafa ta eh. to da ushishi da kwantagoran wani gari ne shi umar na gwamnati ya fara kafawa to gaskiya abin da ya faru kaga akwai littafi da na rubuta ni ce Eh, shi shi defense headquarters na gwamnati kingdom wato headquarters ko kuma birnin da na gwamnati ya fara kawo ita ne ushishi saboda haka ya kawo ushishi kamar da na bayani allah 1860 to kwantagora ya kawo ta ne bayan shekara hudu 1864 eh. yanzu garin ushishi din nan zuwa yanzu eh, shekaru 164 din nan sarakuna nawa suka mulki wannan gari na ushishi sarakuna takwas suka mulki wannan garin da farko shi dai akwai shi umaru na gwamnati din uban gayya wanda shi za a ce ya fara mulkin wurin tun sanda aka wata 1860 to daga nan sai dan shi da ake kira abubakar modibo shi ya yi mulkin wurin ne daga 1864 dubu 1864 zuwa 1876 domin lokacin da shi umaru na gwamnati ya je kawo kwantagora mm. a 1864 to bayan ya rasu shi sai shi abokan modibo din ga mm. aka aka aka dago shi aka mai da shi sarkin sudan na gora ya ba ushi shi a 1876 kenan da ya wuce sai aka ba ibrahim na gwamnati shi ne ya zama sarkin ushishi shi kuma ya yi mulki ne daga alab dubu daya da dari takwas da da shida din nan zuwa alab dubu daya da dari takwas da tamanin shi ma bayan rasuwan abokar modibbo sai aka ɗauki ibrahim na gwamnati sai ya zama sarkin sudan to nan sai aka ba a ushishi sai aka ba ibrahim da modibbo shi ya zama sarkin ushishi daga 1880 zuwa 1927 wato alab

to baccin shi ne sai eh, ibrahim abubakar shi ne ya zama sarkin eh, ushishi na bakwai wannan yana ma makaranta yana famfo aka ɗauko shi yana yaro matashi don saurayin shi aka ba shi sarkin ushishi to shi ya yi mulki tun daga 1969 din nan har zuwa 2009 ya daɗe bisa mulki ne mafi wa daɗewa eh domin ya kusan shekara 40 kenan to daga nan dada sai dan shi ya gaje shi bayan ya rasu a 2009 dan shi wanda ke mulki yanzu shine alhaji shehu ibrahim abubakar the first shi ke mulki eh. to yanzu eh, wani irin ci gaba kake ganin ushishi ta samu daga lokacin da aka fata zuwa yanzu a gaskiya an samu ci gaba kwarai domin baccin bunƙasa da ta yi ta domin kayan zuwan turawa hmm. hannun ƙasar mina dinga ga duk ƙasan ushishi ne domin ko da bature ya zo sarkin ushishi ya dawo ya yi mulki nan mina ya zama emiya to daga baya ne kasan mutanen da hmm. ya ga hilin ya yi mai yawa baya mina baya ushishi ce ka shi ya so ya zauna ushishi hmm. kuma bai so ya rabu da yan uwan shi na kwanta gora can hmm. sai bature ya ce to in wanda ka koma ushishi da zama za mu rage maka eh, hili minan ga ba za zama karkashin ka bai ce ya yadda shikenan sai aka bashi zungiru da ushishi kawai eh amma bacin wannan kaga ai an ci gaba domin kaga zungiru na kasan ushishi hmm. nan ne ta fara zama headquarter din Najeriya lokacin da Lugard ya zo hmm. wuraren 1901 aka zo aka yi amalgamation wato aka hada Najeriya kudancin Najeriya da arewacin Najeriya a 1914 hmm. aka yi amalgamation of Najeriya zungiru ta zama headquarter na Najeriya wannan hedikwatan ta daɗe ya kai shekara tsakanin shida da goma kaga duk ƙasan ushishi ne hmm. kaga ushishi mun zama ƙasan ushishi ta yi zama hedikwata na najeriya to baccin wannan a wanga sabon zamani da aka kawo an kafa makarantu kala-kala hmm. da makarantun firamare da makarantun sakandare ga sanar su gtc ushishi hmm. ga ma hada haya institution niger state polytechnic wanda ana sa ran insha Allah wata rana za ta zama university of eh, technology to kaga ba karamin ci gaba aka yi ba ga asibitoci da clinic da general hospital duk an kafa in kuma ka shiga cikin garin za ga ko ina kwalta ne manya-manyan mu da suka rike kasan ga sun sa samu na kwalta cikin gari so an samu ci gaba kwarai da gaske to alhaji eh, maji dadin ushishi yanzu me ushishi take bukata yanzu mun san dai ba a rasa bukata eh. amma me kuke gani ya kamata a ce an kai ushishi gaskiya gaskiya abin da muke bukata ushishi an daɗa ana neman wannan abin hmm. tunda tarihi ya nuna cewa sarautan ushishi ba karamin sarauta ba ne hmm. tunda har sarkin ushishi ya yi miya a nan mina hmm. to gaskiya duk abin da dan ushishi ke bukata yanzu shine cikin ikon allah allah ya da a ba sarkin ushishi sanda ya zama wato ya zama sarki mai daraja ta daya daya ya zama emiya a ushishi daya daga cikin abubuwan muke bukata kenan eh wato shine babban ciwon ku shine babban ciwon mu To jama'a abin da ya samu kenan a cikin shirin na wannan makon a madadin waɗanda suka taimaka shirin ya kammala kuma ya zo maku tsaf-tsaf musamman hukumar gidan rediyon Prestige FM a birnin Mina da sashen Hausa na murya Amurka. Mustapha Nasiru Batsari ke cewa mu zama lafiya. madalla a gaida nasiru ba tsari da wannan shiri to masu sauraro sai ai mana afuwa ba za mu samu damar kawo muku uh, karanto muku kaɗan daga sakonnin da kuka aiko mana ba za mu je ga sarfilu domin karanto mana labarai a takaice rashi ta kai wani gagarumin hari ta sama kan ukraine shugaban ƙasar ukraine vladimir zelensky ya ce rashi ta harba makamai masu linzami 93 da jirage marasa matuka kusan 200 a har-haren na yau juma'a ya ce wannan na ɗaya daga cikin har-haren mai mafi girma da aka kai a bangaren makamashin ƙasar tun bayan da rasha ta fara mamaya kusan shekaru uku da suka gabata. To masu sauraro a nan ne kuma za mu naɗe shirin mu na wannan lokaci sai kuma zuwa can an jima a ji mu da mu na dare da misalin karfe takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana. yanzu a madadin sarfilu hashim gumal da ya taya ni gabatar da shirin da fiona wa mayinan dudu da ta shirya ta bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu mr cook ni aisha mu'azu nake muku sallama amma kada a yi nisa da akwatin radio domin muna tafe da shirin yau da gobe ma'asala.